قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون muka ce da su ku sauka gaba ɗayanku daga aljanna zuwa ƙasa idan shirya ta zo muku daga manzannina wanda ya bi ya yi imani da manzannina to babu tsoro a kan su a lahira kuma ba za su yi bakin ciki ba a kan abin da ya wuce su a duniya